This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake yi muku magana akan mita 22 da mita 25 ko kuma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya duk a jamhuriyar Nijar. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so da voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Dallo Habib Garanci ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. Bayan labaran duniya, sahlo Garba na ɗauke da shirin da rashin tayi, amma yanzu dai mu fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya bayyana matuƙar damuwa kan tashin hankalin da ke faruwa a Misira bayan da aka ga wata ranar da ita ma ta zo cike da sababi yayin da jami'an tsaro suka afka wani masallaci a birnin Alƙahira don kawo ƙarshen dagar da aka ja wanda ya haɗa da musayar wuta. a wata takardar da ya fitar da yammacin ji asabar mr ban ya yi kiran da a kawo ƙarshen zanga-zanga mai tsanani sannan ya kuma yi nuni da yadda ake amfani da ƙarfin da ya wuce misali don shawo kan lamarin ya ce a yanzu batun yadda za a tsayar da ƙarin mace-mace ne ya kamata ya zama abu mafi muhimmanci ga ƙasar ta misira tun da farko dai sai da jami'an tsaro suka kwace masallacin alfata inda wasu magoya bayan hamɓararren shugaba muhammad morsi suka fake bayan jinajinar da aka yi ji jama'a a yayin gudanar da abinda masu zanga-zangar suka kira ranar nuna ɓacin rai kafafen yaɗa labaran larabawa sun nuna jami'an tsaro na auna masallacin da harbe-harben bindigogi da kuma irin ruɗamin da aka yi a cikin masallacin a yayin da mutane ke ƙoƙarin fakewa 'yan sanda dai sun kawar da ɗaruruwa masu zanga-zanga daga wurin gwamnatin wucin gadin wato misira na zargin kungiyar ikhwanul muslimin ko muslim brotherhood ta su mr morsi da ingiza fitinar kamfanin dillancin labaran misira ya ce 'yan kungiyar ta brotherhood wajen 250 ne ke fuskantar bincike dangane da wannan tashin hankalin a halin da ake ciki kuma tashin hankalin da ke kara muni tsakanin gwamnatin wucin gadin misira da magoya bayan hamɓararren shugaba muhammad mursi na shafar makwabtan ƙasashe da ma na nesa wani bam ya tarwatsi a harabar ƙaramin ofishin jakadancin misira da ke ƙasar libya a birnin bangazi da ke gabashin ƙasar a jiya asabar fashewar ta lalata bangon rukunin ginin da wasu ababen hawa da ke kusa da wurin masu bincike sun ce nan wato nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin haka zalika masu kaifin kishin islama da sauran masu zanga-zanga sun yi gangami a wurare da dama a yankin don nuna bacin ransu da yadda gwamnati ke gallaza fararen hula a misira dubban larabawa da ke ƙasar isra'ila sun yi ta kaɗa tutocin ƙasar misira da hoton mr mosri a jiya asabar yayin da suke maci a birnin nazarar da ke arewacin ƙasar ɗaruruwan mutane kuma sun taru a harabar ofishin jakarancin misira da ke tunis ranar juma'a inda suka yi tur da yadda ake murƙushe zanga-zangar har ila yau kuma dubban mutane sun yi gangami a biranen ankara da istanbul na ƙasar turkiyya da nuna goyon bayansu ga masu zanga-zangar kuma ɗimbin ƙungiyoyin musulmi sun yi maci a ƙasashen indonesiya da malaysia inda suka yi kira ga gwamnatin misira da ta daina amfani da ƙarfi fiye da misali kan masu zanga-zangar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To a yayin da harkokin siyasar Najeriya mai fama da tashe-tashen hankula a yanzu ke karkata zuwa ga zaɓen shekara ta biyar, mun samu tattaunawa da tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa a nan Washington wanda ɗaya ne daga cikin jigajigan jam'iyyar gamayyar adawa ta APC wanda na fara da tambayarsa ko me zai biyo bayan rijistar da aka yi wa jam'iyyar tasu sai ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi kamar yadda ka sani yin fati ba shi ne abin da kowa zai zakuwa ce bukata ta, isa ko kuma an tsaya nan hmm. fati shi ne jigon siyasa to alhamdulillahi mun samu fati abin ya rage mana yanzu mu bi tsarin fati tsarin fati guda littafin fati jam'iyya guda biyu ne wannan tsarin mulkinta da kuma abin da ake kira manifesto wato manufar abin da take son ta mutane idan an zaɓe ta wanda littattafai su ne guda biyu kuma su ne kundin jam'iyya to rakaɗe wasu na ganin ba rajista wa jam'iyya shine wato mafi muhimmanci ba batun samun ɗan takara matakin da za ku bi ƙa'idojin da za ku yi amfani da su wajen samun ɗan takara wasu na ganin daga nan ne fa za a san abin da zai shafi wato makomar ita wannan jam'iyya taku to gaskiya abin da mutane ke hange kenan amma duk mai son kishin jama'iyya ko kuma mai kishin wannan jama'iyya ta mutu apc abin da zai za mu sa gaba ba magana tsaye dan takara ba kowa na iya zama gwamna kowa na iya zama shugaban kasa kuma kowa na iya zama chairman na local government abin da muhimmanci ita jama'iyya ta kahu a samu shugabannayyanta wanda za tsare dokokinta na tabbata ah, cewa da buhari ya idan aka ba shi dama zai sake tsayawa na san ma saurari za su san menene matsayinka game da wannan dama da ice idan eh. an ba shi zai sake tsayawa ai kaga Jan buhari ba hituwa ce zai tsaya ba ya ce idan jam'iyya ta tsaishe shi mm. kaga wannan kila akwai buhari buhari buhari buhari da yawa masu tsaya takarar shugaban kasa haka kuma gwamnoni saboda haka ba taro tsarin mulkin apc na zaben shugaban kasa zaben gwamna ya bambanta tsarin da aka yi da shi a da amma ran kaɗai kai baka da ra'ayi ra'ayi kamar na mi menene matsayinka game da tsayawa ko rashin tsayawar buhari ai ra'ayina anan shine tun da shi kan shi ya riga san da jama'iyya kuma ci abin da jama'iyya ta yi kuma jama'iyyar nan tsarin ta shine jama'a za a ba su dama Alhaji Attahiru Bafarawa wani jigon jam'iyyar APC a Najeriya za a ji cikakkiyar hirar a shirye-shiryenmu na gaba. Mummunan yanayi ya tilasta 'yan ninkaya a yankin tsakiyar Filifino su jinkirta neman mutane sama da da saba'in da suka ɓace a teku bayan da wani jirgin fasinja da na dakon kaya suka yi karo ya nitse cikin ruwa. an tabbatar da mutuwar akalla mutane 31 daga cikin fasinjoji 831 da matuƙa jirgin bayan wannan wato hadarin da ya auku daura da gabar lardin cebu an kuma ceto ɗaruruwan mutane hukumomi sun yi imanin cewa wani adadi na mutane 170 da suka ɓace ɗin sun makale cikin jirgin wanda ya nitse da zurfin mita wato talatin daura da tashar jirgin ruwan cebu sakataren sufurin kasar ta filipino joseph emilio a baya ya ce za a ci gaba da neman masu rai da safiyar yau lahadi jirgin fasinja mai suna st thomas aquinas ya yi karo da jirgin daukar kaya mai nauyin tan 2011 mai suna Salpicio Express 7 da wato a kusa da wato kilomita 600 daga kudu maso yammacin birnin Manila. Kyaftin ɗin jirgin ya yi shelar cewa kowa ya fice ya san kuma na yi wasu da dama sun sanya rigunan iyo suka dare cikin teku. to amma cikin 'yan mintuna kalilan sai jirgin ya dan mai shekaru wato arba'in da kerawa ya nutse cikin ruwan Labaran duniya kuka gama saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala, to yanzu kuma sai shirin da rashin ta yi. Ba za ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a barka da sake saduwa a wannan filin. Ni Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. Dacen kafin Najira ta samu man fetur tana samun kuɗin shiga ne ta albarkatun noma, fatun shanu da ma'adanai. Da zara da aka samu man fetur sai aka yi watsi da noma har ma ƙasar na sayan abinci ne daga waje. Yau filin ya gayyato Farfesa Jinkiri masani kan tattalin arziki ya yi mana fashin baki game da illar ƙasa ta dogara kan hanya ɗaya ta samun kuɗin shiga. Amma kafin mu fara firarmu da baƙonmu ga wata shimfiɗa. Tun dai lokacin da Najeriya ta gano albarkatun mai da iskan gas, sai kasar ta dinga karkata ne sannu a hankali kan albarkatun mai a matsayin babbar hanyarta ta samun kudaden shiga wadda ta nan ne dai gwamnatin kasar take tafiyar da harkokin gwamnati da kuma aikace-aikacen raya kasa ko da yake dai a da najeriya ta yi suna a fannin aikin gona sai dai yanzu kasar ta karkata ne kacokam kan albarkatun mai din a bisa dai kididdiga miliyoyin daloli ne da lissafin su ya wuce hankali hankali ƙasar ta samu tun lokacin da ƙasar ta fara hako danyen mai nata don sayarwa a kasuwar mai ta duniya. Kawo yanzu dai a maganar da ake yi ƙasar ta Najeriya tana fidda gangar danyen mai kimanin miliyan biyu da rabi a rana. To sai dai fa har yanzu 'yan ƙasa suna kokawa kan cewar ba su gani ba fa a ƙasa na game da inganta rayuwarsu wanda hukumomi ke ikirarin sun yi kamar dai yadda waɗannan 'yan ƙasar da ke faɗi. The Niger has been affected by Shell and... Wannan da ke da suna Dig Saroni yana cewa ne kamfanin man Shell tare da sauran kamfanoni a yankin na Niger Delta sun matukar gurɓata muna muhalli a yankin mai arzikin mai. Shi kuwa wannan da ke da suna Bari Bulu Apo cewa ya yi. Eh, eh, Yana cewa ne zan iya bayyana maka cewar har yanzu talaka bai gani ba a ƙasa domin kuwa mu muke da arzikin mai amma ka duba ka ga yankin namu yadda yake babu hanyar mota. Sunana Bello Abakar. magana tattalin arzikin Najeriya bisa ikanin gaskiya in muka duba wannan abin da ke faruwa a halin yanzu ba wani magana ci gaba wanda talaka za shi ya ikirari da shi akan cewa ya gani a ƙasa ko saboda demokuraɗiyya ko kuma a saboda samun tattalin arzikin Najeriya a ce wai ya a ce talaka ya ga wani abu a ƙasa gaskiya wannan babu shi. Wani dai babban batu da ke ci gaba da yin sarƙaƙiya ga harkokin man ƙasar shine na yadda katutun cin hanci da rashawa ya addabi fannin na mai sannan kuma ga zargin rufa-rufa da ake ta yi na game da yarjejeniyar da ke akwai tsakanin gwamnatin Najeriya da kamfanonin mai na kasashen waje da ke aikin lalabowa tare da haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Shi kansa da yankin na Niger Delta yanki ne da aka nunar na ci gaba da gurɓacewa sakamakon aikin haƙar mai wanda su kansu al'ummomin da ke yankin na Niger Delta ke koken cewar suna ci gaba da zaman gugar yasa. Halin dai da ake ciki yanzu shine cewar matasan yankin na Niger Delta Delta na ci gaba da shiga halayyar satar ɗanyen mai inda suke fasa bututayen mai na kamfanonin mai inda hakan ke daɗa haifar da karuwar gurbatar muhalli. Satar ɗanyen mai a Najeriya dai lamari ne da ya zama na cikin gida da kuma ƙasa da ƙasa duk da cewar gwamnatin tarayya ta yi afuwa ga 'yan bindigar yankin na Niger Delta da da dama tare da ganin sauƙin barnar da ake yi a yankin mai arzikin mai sakamakon shirin na ke kididdiga a yanzu dai na nuna cewar adadin ɗanyen mai da najeriya ke hasara a kullum sakamakon halayyar satar ɗanyen mai ya wuce hankali sa'annan kuma yanayi ne da ya sa kamfanonin mai da dama na nuna fargabarsu game da ci gaba da haƙar ɗanyen mai a ƙasar rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin niger delta runduna ce da ta daɗe tana wanzar da tsaro a yankin amma halayyar barayin mai da kuma dubban matatun mai na bayan fage da barayin mai ke ci gaba da kafawa lamari ne da masu lura da al'amura ke ganin tasirin rundunar jeti ya bai kai yadda aka nufa ba kumando kabiru aliyu shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta najeriya ga abin da ya shaida mini an matakai a tabbatar da wannan abu da ake yi na sace danyen mai daina shi shugaban kasa ya ba da umarni musamman ga shugaban sojojin ruwa cewa ya tabbata duk abin da ke an ga cewa wannan abu da ake yi na sace danyen mai an daina shi an shiga cikin lungu-lungu ina ke wannan abubuwa an je can inda ake taimakoni da banga an je an samu jirage guda sha bakwai daga cikinsu an samu gama guda uku wanda ba su da takardu an kama su an kama mutane da yawa inda suke wannan ɗabi'a an na wuraren da suke wannan ɗabi'a. Yanzu dai maganar baya-bayan nan ita ce kasashen Amurka da na Turai sun ayyana niyyarsu ta tallafawa Najeriya wajen shawo kan matsalolin da ke addabar harkokin manta musamman ta fannin satar danyen mai albarkatun mai dai a najeriya hakika shine kashin bayan tattalin arzikin kasar lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya farfesa barka da zuwa a wannan filin ko za ka gabatar da kanka ga masu sauraronmu na yusufu jinkiri na nan uh, state na mississippi uh, na us inda nake koyar da economics a wani university mu nan. Ka daɗe kana wannan aiki ne a wurin? A eh na yi shekaru ah, goma sha biyar na yi. To madalla Ubangiji Allah ya taimako. Amin amin. Eh, to a ah, Professor Jinkiri ah, dalilin wannan tattauna da kai shi ne kasar mu dai Najeriya an san ta cewa tana da hanyar samun tattalin arziki ne hanya ɗaya. Ta sayar da man fetur. yau idan aka ce man fetur ya faɗi a kasuwa kuɗin shi ba shi ya sauka ƙasar ta kota so mashashara menene illar ƙasa ta danganta a kan hanya ɗaya na samun kuɗin shiga to babban wahalan ne kaman ah, yadda ka ce ah, idan kuɗin mai ya faɗi akwai wahaloli da za su shigo domin ah, yawancin kuɗin kasanmu daga fetur ne to idan kuɗin fetur ya sauka gwamnati ba ta da kuɗi sosai kuma ba mu da wasu hanyoyi daban-daban na samun kuɗi kusan kamar mutum ne wanda yake da ɗan kuɗi amma kuɗinsa na cikin banki ɗaya kawai to idan wani barna ya zo ya samu wannan banki mutum ya rasa kuɗinsa banki babu sai damuwa ya shigo sabili da haka akwai muhimmanci domin kasa ta samu hanyoyin samun abebede da yawa ta wasu hanyoyi daban-daban domin ko wani wahala ya tashi ya samu wani abu guda ɗaya za a iya samu hanyoyin rayuwa ta wasu hanyoyi daban. Wato kana batun cewa kamar idan kudin mai ya faɗi. Haka. Kudin shigarwa ya ragu to ƙasa za ta samu wahala. to kana akwai wasu hanyoyi da ya kamata kasar ta bi ta samu kudaden shiga to babban abu dai shi shine mai da hankali a kan noma domin noma allah ya ba mu kasa mai kyau kuma ya ba mu ruwan sama a wurare da yawa yadda yake za mu iya noma abebede da yawa kuma idan ka duba ta wajeje mu ta arewa akwai abebaɗin da muke iya noman su da yan uwanmu na kudu ba za su iya ba su yan uwanmu na kudu kuma akwai abebaɗe da za su iya yi da mu na arewa ba za mu iya ba amma idan muka dubi kasa duka ga baki ɗaya kwarai da gaske akwai hanyoyi da za mu iya ƙara inganta ayyukan gona yanda yake ko wani abu ya zo ya samu fetur namu gwamnati da kasa za su iya su samu hanyoyin rayuwa kuma ka ga sha'anin eh, aikin gona hmm. eh, akwai banda ma kawai hanyar a samu kuɗi akwai rayuwan jama'a eh, abinci kowa na bukatan abinci idan muka inganta ayyukan gona ba za mu danganta ga wasu kasashe a waje domin rayuwarmu na abinci ba eto eh, banda aikin gona akwai wasu abubuwa kuma a yanzu akwai muhimmincin ilimi domin idan ka dubi uh, kasa kamar india Mm. Uh, da kuma kasa kamar china a halin yanzu haka uh, waɗannan kasashen guda biyu uh, suna ɗaya daga cikin kasashe masu muhimmanci idan aka zo kan rayuwan kasa ɗaya daga cikin babban dalilin haka shine yadda sha'anin ilimi ya inganta to idan aka samu kasa da mutane masu ilimi sosai za su iya su kago hanyoyi daban-daban na yin wasu abebede wanda yake da ba a san su ba. Jama'a nan za mu tsaya yau sai mako mai zuwa mu ci gaba. A madadin bakonmu Farfesa Jinkiri da duk waɗanda kuka je muryoyinsu da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke maku fatan alheri sai mun sake saduwa. To yanzu kuma sai a shirya a ji ra'ayoyin da kuka aiko mana. A yau ina son sashen Hausa na murya Amurka ya bani dama in kira ga taimakon shugaban kasa a teku abubakar a kan sabuwar jam'iyyar da suka ce za su kafa da da wasu gwamnan biyar. To, bai kamata a ce kun ji kunya kun ƙi dawowa a cikin haɗakar jam'iyyar APC ba. ina ga da za ku sauya tunanin ku cire kunya ba abun faɗe ba ne kun bar pdp kun dawo cikin jam'iyyar apc wannan jam'iyyar da za ku kafa a ga tasirin ta kalilan ne kuma ba ni a nawa tunanin ina ga kama kunya kuke ji a ce kun dawo jam'iyyar apc kuma wannan ba kunya ba ce saboda idan muka dibiyar da halin ƙasar nan take ciki hakika muna cikin wahala talauci da rashin abubuwa marasa misaltuwa don Allah don annabi in nake son murya Amurka ta miƙa min wannan saƙon nawa ko kuma kun ce kuka na ga waɗannan gwamnonin biyar da kuma shi mataimakin shugaban ƙasa a cikin abubakar jagoran da su taimaka su dawo cikin wannan sabuwar jam'iyyar ta APC don a samu a ci gaba Ubangiji Allah ki yadda Allah ki kawo mana sauyi mai amfani, Allah ya kawo mana canji mai albarka, Allah ya sa mu dace da babban rabo, Allah ya kawo da fitina a ƙasar mu Najeriya baki daya. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Bello mai nasara nasara Bakura Bakura Local Gamman Zamfara State tarayyar Najeriya. alaƙiƙanin gaskiya a yau ina son in yi unwani da wadda dama in jajanta ma yan uwa musulmi da ke birnin alkahira a kan kisan kiyashin da sojoji suka yi masu a radu atul adawiyya da ke can birnin alkahira na ƙasar masar alaƙiƙanin gaskiya waɗannan sojoji ya kamata kotun duniya da ladabtar da su ko kuma ta hukunta su don bai kamata a ce ƙasa irin ta masar wa ‘ya'yanta kisan kiyashi wannan bai kamta ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryan Amurka. Ra'ayina a nan shi ne don Allah ku gaya wa gwamnan yau ya duba irin halin da muke ciki. Don Allah don annan irin wannan takura da ake wannan sojoji. Don Allah ya duba al'amarin saboda gaskiya mutane suna shan wahala sako daga ibrahim haruna jereri a karamar hukumar nigeria a jihar yobe sunana ahmad ladan girkawo jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka ta ɓalo halgam bisa ga gudunmawar da shugaban karamar hukumar mulki ta kaɗe alhaji bala ko koka nake basuwa musamman bangaren ilimi raya karkara da ci gaba ya kamata wannan shugaban karamar hukumar mulki ta kaɗe ma jinjina mashi alhaji bala ko kokani kuma ya kamata gabanin ƙananan hukumomi na jihar sokoto su yi koyi da wannan shugaban karamar hukumar mulki ta kaɗe bisa ga goyon bayan da yake ba musamman ilimi domin littattafan da ya raba a firamare school na taɓa lokal gamman guda 87 da littattafan firamare da na rubutu da na karatu sannan ayyukan ci gaba da yake yi wannan ayyukan ci gaba da shugaban karamar hukumar mulki take ke yi waɗanda ba su zanuwa suna da yawa raya karkara gudu bai daga karamar hukumar mulki zai da kuta karamar hukumar mulki zuwa a mazafai guda uku waɗanda zai yi gudu bai guda uku masu ɗaukar nauyin kilomita 20 ya kamata wannan shugaban shugaban karamar hukumar mulki ta kaba alhaji bala ko mu jinjina mashi bisa ga ayyukan ci gaba da yake wa na rashin babu bambanci da kowane bangare ka fito babu bambanci siyasa a gare shi ka ganin cewa ya kamata shugaban karamar hukumar mulki ta kabe ya kamata gabanin jami'ar PDP kaba da tambuwal da Sokoto a ba wannan ba Allah goyon baya domin ya wuce zuwa Abuja kwato mana yanci mu musamman tambuwal da kabe bisa ga halin da muke ciki Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana shi gaban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Murya Amerika ina son in jajanta ma 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a lafai. sanadiyya ɗarin mota wanda mai ta kama da wuta da fata waɗannan mutanen talatin da suka mutu Allah ka su da rahama Allah kar ya sake maimaita mana irin waɗannan abubuwa da ke faruwa a cikin ƙasa ta Najeriya saboda haka shugabannin mu Najeriya don Allah ku gyara mana hanyoyi rashin hanyoyi suke kawo irin wayannan na gode a kuta lahiya na kuma shawarar ku koyo shi tukur baban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya wassalam kuta lahiya Assalamu alaikum, mai magana Maniru Abubakar Alhassan Tanzan Local Government Sokoto State Nigeria. Ra'ayina a yau shi ne ina addu'a ga 'yan uwa musulmi na matasa da fatan cewa Allah ya ba su nasara da akan abin da suka sa gaba Allah ya musu gudunmawa ya taimake su kuma kar su yarda su sake ko duk za su kare kar su ba da dama da dabbobin masar su yi tsaye Allah ya nuna musu sun ci nasara akan abin da suka sa gaba ubangiji Allah ya taimake su ya ba su nasara alhamdulillah salamu alaikum tabbas munafiki na da wuyar fahimta a rayuwar adam idan muka diba baya lokacin da ake ta farkon zanga-zangar nan tsakanin misirawa wasu wasunsu amurka ta ja bakin ta yi gombe komai a kai ba sai yanzu kuma gashi ta fito ta janye tallafin da take ba kasar amurka to hukumomin kasar masar wannan zaɓi ya rage gare su kwaje da kyau dai zai ga da kyau yanzu dai kun ga abin da ya faru tsakanin ku kuna ganin kama su ne masoyanku masu goyon bayan ku to ga irinta sai mun gani fatan mu dai ubangiji Allah ya kawo fahimta cikin adawa da kuma ita gwamnatin masar din amma kam da wuya muna dai fata wasala da magana shine isa kwafsi a sarara shagari jihar sokoto mai mazauni Idera ba lagos To da haka muka zo ƙarshen shirin jin ra'ayoyinku na wannan lokaci sai a dakace mu da shiri na gaba domin jin ƙarin ra'ayinku, A huta lafiya. To kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To Malam Bello babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki mu ya bayyana matuƙar damuwa kan tashin hankalin da ke faruwa a Misra. an tsinci gawarwakin mutane akalla ashirin da uku a da yammacin wato a yammacin mexico inda wasu ƙungiyoyin bangar wurin ke fafatawa da ƙungiyoyin 'yan safarar muggan ƙwayoyi jami'an tsaron mexico sun ce jiya asabar a jihar michoacan an tsinci gawarwakin mutane tara da aka ɗaure hannayensu kafin aka harbe su har lahira a inda mazauna wurin ke fafatawa da ƙungiyar masu safarar muggan ƙwayoyi ta night templar an kuma tsinci gawarwaki goma sha hudu a jihar guerrero da ke makwabtaka da wurin ‘Yan sanda a Indiya sun kama wani shahararren ɗan bindigar da ake nema saboda shirya hare-hare sama da arba'in a ƙasar, a ciki har da harin da aka kai Mumbai a shekara ta 1983 da ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 250. Jami'ai sun ce an damƙe Abdulkarim Tunda ɗan shekaru 70 da haihuwa ranar Juma'a. daura da kan iyakar india da kasar nepal dauke da fasfo ɗin kasar pakistan ana kuma zarginsa da kasancewa dan ƙungiyar ta'addancin nan da ke pakistan wato lashka e taiba to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can an jima allah da za mu damu muku da wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki na anan birnin washington dc musamman ma julie lethas gresham ta haɗa mana sauti da injiniya Bello Habib Garanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.